الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ebo pata ji tabbata ya Allah salatu ya ce ci ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ni ka ta ko eh, ka ta yi ta fi fata wal fada'iyat abdawabit wal athar na doktor sa'ad ibn abdullahi al-burik na ma littafi na miniyan littafi na ja conference na jen mutamar fatawa ga wabitu ha makaunin ko ya mujammal fikir islami ya rabitattun alam al-islami na idan al-mabhasun rabi'u ko gaba ya na kyau page 23 bo yinan na tsafo bau yan shawwal 1435 kalenda a nigeria na ajin daidai da tsafo gwegi ya tsawo ta tafi 2015 kalenda ya miladiya na man ga almabhasun rabi'u khatarul ifsadi ghairi ba su yi guni ci dan jayen fatawaya ban da ilimi mana ya e za shi shi wani da ya fatawa umarje kiyan inda ilimiya lalle fatawa ya babu ilimi don jin wacin sarauni inda malayan wunne bi aya yau kakayin ga yanzu ga shi wufe da ya fatawa umarje ilimiya ma. sai e zamu ga sai ga dadi da ya ce umade ilimi mun sai ci ga wala ta kunu ne ma ta sifa suna tukumul kazi ba za halalun وهذا حرام لتفتروا على الله الكذبة إن الذين يفترون على الله الكذبة لا يفلحون إذا تيغا غينا جنتاريجي ebe su ga ta tsoye ci ganin ya lalli na ya ramu mare lalle zai yi ta ci na na ali aya 116 ibnu kasire ga ga wayar da kulu fi za kulu manifta da bid'atan ga mini na gada abun wannan wani zando na gabiri a tsaye na yi salawu fiya musanadin shar'i na wanda yin dole ne ƙirƙirin shari'a na nan au halalla shi a nima haram Allah ko yin doki na tsaye caji haramu na laja halalli au harama shi a nima a ba Allah bi mujarrabi ra'ayi wata shi yi ko ko mai yanda ci na tsaye ci halalli na yanzu lajin haramu ya goyi ra'ayi wa koyi na dai safi wunan wanda ya zo wajen taru don cecin latuna ya gagan kul ina ma harama rabia alfawa isha ma min hawa ma batana wal isma wal bagya bi gairi alhaqi wa an da ko billahi ma lami na zilbe sultanin wa an takulu ala allahi ma la ta'lamu da za a kika sai ce yin wani tun alfashe lajin aramu tonar tunanin tonar to lemba to iya kaji tu na ta ce gaskiya ba na gan da ya lafa sai ci ba ci na sai cin dalili ci ba na kuma ya e gago da adini ya e ce ci ne za da ya limi wa ibn qayyim rahimahullah muharrama ce arba a arba'a ina e ji ya ramu na ula gan matsayi guni wa bada bi ashaliya ya wo fawaishu a cha na tsaje sauki ga mini yin na jonin ga ito alfashon ko zina kenan ko sun masana bima huwa shaddu tahrima minhu wa huwa al-ismu wa zulmu a ci lami tuye ba ci bai na ke jin haramu gan wucin to ne ngayi zalincio sun masallasa bima huwa azamu tahrima minhuma a ci laye ta ci bai na zunubi ya ta ci na kun ga ya alfasha umma ga ya zalunci wa wa shirku bihi subhanahu la ya lafa sai ci ba shi sun ma rabba a bi mawuwa ke dun ta hariman min a ti na ya guni ci to be ganci na wuti to ke a rabu ga ya guta ne ci to liyani bai nuna kowa alkawar alai bi la'in na ya zuga gudari ne ya ta cin gajiyar ilimin ma wa za a yi umul kawul alai su hano bi la'in ilimin na gafi ya zuga gudari ne ya ta cin gajiyar ilimin fi asma'i da sunan shi ya tsoye ce wa sifati da sifa shi ya tsoye ce wa afali da yato ya tsoye ce wa fi dini da adini ya tsoye ce wa shari'i da shari'a ya tsoye ce ya zuga daga sunan ya tsoye ce ko sifa ya tsoye ce ko yato ya tsoye ce ko adini ya tsoye ce ko shari'a ya tsoye ce wa ma da ilimi da an yi tsoye ce ga an yi aladi gano a ce wa gaga da ayan ne. Wale, e gayiri na na nga da koko nuwe mai jiyo mau da sai sai ci na aga na kiya na ta da na kiya yanzu zu ga ga aga ga ga ni kiya na ha ele ele kiti don na mai da ne kiwa ga ni no kai wala ne mu to Allah subhanahu wataala ga wala taqafu ma laysa laka bi ilmun ga Allah bi tuye na waje ilimi wa na ma inna sam'a wal basara lalle wo be bayele wal fu'ada be yebe kullu ulaika batan ne kana anu mas'ula annuga al-imam shintiti wa gadwa wani bayan ganna hajalla wa lawa a lafiya ne ayat al-karima an itibal insan ma laysa lahu bi ilmun ga ayan Allah wai kane zaga mi tuye ne unje ilimi wana waya shimalu zalika kaulu min yanan na sokwe kana sukun ba ne zo e ga ra'aitu wa lam yara wa ga mi lewo maliya Wasani wa lam yasma wa ga gowo mawa wa alimtu wa lam ya'lam ko zo dan wude ni ma da ilimi wa wa kullu fi kullu qawlin bila ilmin min ne na gaskiya bonnon e doro ne da ga mai tili wa tutana wa ga da bonnon wa ya mala al-insanu bima la ya'lamu e za mu lokiye nun je ni wa ne pata wa ga so da ta kafu ma da ka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula Allah subhanahu wa ta'ala ga wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haram ila da jigin tare ji dan ne ya ne jin ne ya rawu mare babu dalili mare da taftaru ala Allah alkadhiba yabo da sa ga mana ta ce shi ma innal ladhina yaftaruna ala Allah alkadhiba lillazi zai je su ga mana ta ce shi na la yufliuna zawo shi ya gagwa amma jarabwa mata'un qalilun aje aje majegi walahum azabun alim amma ji azaba na tana so ci goyi to ibn qayyim rahimahullah na fataqaddama alaihim subhanahu bil wa'id ala al-kadhib alayhi sai kaza shi. wannan ke da zai je zu ga mana tawo na fa ke ce na wuta wake ne fi a kalihi wa kaulin limalami harimu wa za haramun yana na ce lajin haramu ana caji a ya haramu wa limalami illahu ha za halali yana ce ce lajin halali ana ganda ya lalli na wa za bayanun minu su ba na wannan lafi zuli na abu ya kula za halalun wa za haramun illa bi ma alima na Allah subhanahu wa halla wa haramu in wai ne za ganda ya lalli ne ya haramu na sai wa ga ce ce yana lajin haramu ce ce mai lajin halali ko ji gane ngamba la manji na nan wannan ka ga hadde na sine la ya na da la ya na ka hayya su ga makaru ayan nan ho sabo kibo abi afolu gun e gana nan eh eh

الحلال ولا حرام غير ذلك غير ذلك يقول لك خاصة تجمع مثلا ولا حرام شو هذا غير ذلك إن الله مجا آه أنا دبونا زمن إذن قول زمن بي دبونا جي كبائرنا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه مكفر أو كم سيئاتكم ولن نتدوم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواهش إلا اللمم ko wani ka bayari da wasu zunubi madabo hadisi madabo na ne sa sallam gan ka ka kazan jami'in wacce nan na ce a nan za a sanin kamar ka bayani na shirku billahi a ga sannan kiyo a nan da ya zawo a ga sannan kiyo a nan diga hantu zani halila ta jarika a sha ɗaya zu ga gayen na ka bayani yi on nasi na ji ɗaya na umar ta zuna wuje gariya ko la ko ko ji ko ji fahimta ne wuce mene based on this ganci masu kun waga da madarij salikin ne ibn qayyim wa alamo bayani da yake mas'alayan kaba'iru al-imam bi in kali fi al-kaba'iru al in kalita fi az-zawajir al-iktiraf al a shek mun birnin zuwa mun kalita fi yakin al-kaba'iru bi mai kakai kai odo sashi ko hadisu da yake fide shi ba mu shi yoro kuyo ko again waga da littafi ne gaba ya kayi muna a da ba ni lagan wace ne ga yin dole ga ne ga shirka ko kufuru ko fusuku ko zulumu ko kaza kaza kwa ga na alwa ajanna kwa zaga yin na tsoye shi gwani kwa ta buru wani wasu da sifan na bayani wani wadda zana da tuya rabu na da makaru wọ́n jẹ́ àjá kó wuce ne mafi idan wuri mafi yana ga sun galle su fayirin na shi yana wadda da sakanin wajibu gangani da sunna ko jira na kun a mai na dabo na mana ga a shefi yusuf al-kardawi nan in ka littafi da ce ga al-halal wal haram ko a ɗari littafi wuce da littafi wuce nun ka ce ga al-halal wal haram da na fa yanzu ci dabo na man wace ne ga haramu yau na kardawu maga alayyo yau gani ako har fauzan in ka littafi ne ce a gefe littafin kardawu wuce ujo wuce ya ta verify your i don't know Okay, audio. Okay. wallawa ne ba ka je ne dai waza da kiyo da an yi ya ji ne nga nga nga za nuru strogu a da ta fi da goyin a tarbi bo tarbi ko a ya da ko da ne jin amma ne za wuye kiyo an da lugwa wallawa ne amma ngo ne waga ya ja lalli bi waga ga ya kaza ya lalli amma dalilu da nan eh kaza ya ramu dalilu madana gu ya ramu nan nafsi ma ta mahallu shahidin madama da labarin yan na gane labarin wani waje da biyar gudun wuce daga cita su wani ga wani gunga based on nusu sai shari'a waje ga waje talilu da tari muyan sa ko bai fi ciwon giyan da ko ililewan ga na communicator ba da ya ce suna su kufa biyu abi abi bisa abi urera biyu ga adabi sa sun ga man uftiya bi gairi ilmin kana ismu alamun aftahu zana ga ya fatawa umai je ilimiyanin wani zana ga ya fatawa zana mai fatawa wuce na kuje ilimi ti ga wuce ba wuce ga lalluwa na gayu nan kana ismu alamun aftahu ne fiwa ta ce zana ga yi fatawa wuce na. so man ga dogon ga fatawa ya fatawa man ruwa ila e ci madalu tunan gari yi. E ye ti létí làwọn ti pátá àpẹtù mi lòsòkó mẹ́rin àyèdè sòkó ẹ̀rù ìgbẹ̀rún àmì oúnjẹ ìyá àjàn ngọ́rí abu da da la bi sunan bu un la ugbo nla babi wuce yau ga bu tawakki fi futiya ba babi ne ga ti ya du ya ba ya du ji kara yi yin fatawa yana العظيم الطيب عبادي رحمه الله نوى المعنى هذا الباب في اكتراز عن الخطوة في الواقعات والحوادث بغير علم mane ga na ezo kara yake fatawa ya labar da shahadu ji faruwa na izama ladi ne yiwuwa ne wal ittinab an isha'ati li si'ab al masail e za mu ya gani be ya gane ne je lati fiyo za hayi ya ga gan shi to ya matsala ne shahadu zanen Allah ki ya gairu na fi hati sigi na matsala wuce je to amfani a jini ba ne wa kun fi al galat kuskure ne mai da ya ji tubo ne mai lagagana wa fati babu shururu wal fitan anuca ta ɗaya ko shi da fitine na falayi ki illa ba da ilmi min alkitabi wa athar min alkitabi wa tasi wa athar sahabati ridwanullahi alaihim ajma'in in ga fatawa mu sama da ilmi daga alqur'anu da sunna da athar je da sahabi jibril hadith abla ibn amr ibn al-as radiya hadith abla ibn amr radiyallahu anhu لو وانا عليك صلى الله عليه وسلم ان الله يقبض ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد تشي يغو ilimi yau da ilimi gobe wujiya ولا تقبض العلم بقبض العلماء ويقوى إلي ويقوى بيقوى يمجي حتى إذا لم يبقى عالما هل كان عدد يمجي كا اتقل الناس رؤوسا جهالا بيجا فيش كا لينقا إجاهل جو فصئلوا فأصر بغير علم أتشافيدا جانزا أتشافتها وما إلي إلي ميا فضلوا أتشدادي وأضلوا أتشافيد بذلك ابن حجر ويقوى wani hadisi na al-bukhari lubuta muslimu ko ibn hajar ya gamu fi hada hadisi al-hasu ala hizbul ilmi hadisi ne ya kodari ya ce a wani ne ne wata hadiri min tarqis jahala amma nan ga da gada la jahili ya shi zoma wa fi an al-fatwa hiya al al-haqiqiyya na mai lauga fatawa تشوي بتتعشيه وذم من يقدم على بغير علم انما يلبو كيا غنغي دغد فتواجه ميدي علميانا الامام النووي ويغا كغا هذا الحديث يبين أن المراد بقبض العلم في الأحاديث السابقة المطلقة ليس هو محوه من صدور حفاظه mun jiga ne alaili ni agwone babu mai alawa a ya daga ya gbe zai ku na wa alawa daga babu wa ti ba da to wuce ce gobe a a wunya wuce a wunya an walakin ma'ana wa azu ya mutu hamalatuhu yana imanu na zai je ilimi na ga ajiyar wa ya tafi nasu juhalan ya kumu na bi jahalati ina tafe bi ya zanu a tiga jahili la zo a tafe ba ku ti be jahili chai fa yudilluna wa a tiga a to ji a tafe bi fa gaji wa tafe bi zanu ci Allah hadisi ya jabir ibn abdullah radiyallahu anhu a yadda zango ci zango ci eti uche asa uche elele na uche ele na kakunu sele na suku gije ma shi gagan har ta jidu da liru sotu in ba ya ji sauki a wunan wuya taimama a zama na yi an ta wa lalima a taimama na kyau na biyu funuwa na suku fama tamcajin hajji sannan ma kadim na halin nabi jabir ga kaku na shi bashi ta nin sa salam na bi zalika anabi ya labarin da nan fa qala ni ya qatalu anabi ga zai ga yu fatawa gulanu funa ga wuza wucin qatala umullahu en go so kuri tabatu ya tuma ala sa'alu ajina islamiya lam kaku na sayin da ma shafa'ul ayyi as-su'al in ga yago sai jahilci ga ne dai ba ta jahilci da da yi nan ya su yi ya gaji ya bago waga ɗaya tafsiri ya isko su ga ɗaya ne ke hadiso mu ya bani wajen mai hadiso in ba kiwa ga cin na gwada wuce ji lagun waje amfani ne yanni ko waga ɗaya hadiso ya wuce lagun yanzu wani ga da fiki wani wa ɗaya yanzu wacce na ga da yawan jaji alaka da fiki wa maƙiyari ji fakki ga wuce in ga ji bayani a ruwa ne ɗin da ta zuwa yes ene makafi ne gadon wani ka a sheik abdulaziz bin baz ya ji siye da kago ya ki da ya kago wani ya ne ko a sheik muhammad ibn salim usaini wanda fikiyu ya dari a ka da usulu shi amma an ga wajen lajina ni ba da ya fatawa ɗaba kibo zanna cule abu zanna cule abu zanna cule abu ta zama lamara jikin lamara ta so sadiq hassan khan sai ci guru jun gafara lafar da a alai ina tau diga da ilimin alai ba duwa ɗin zaunci ya bufata wana ya da ilimin ga na gaɓaye ye na sahabe shi da salafu salihu shi ta ci gwanin kan dora ga la adiri liya ko aga la alamu mi je ilimi wa ko ga Allah wa alamu ta ci ya je ilimi gan go ni ibara mai bata wa lawo ga eje da su a ya bayan fatawaya ibn al-jawzi go sai ga sai ci go ibn jawzi ga wa kanu radiyallahu anhu yufiruna min qawli la adiri e za mu fari wuce aja dokun iyayen dai kai fa kadi ka lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi da da sahabi wato ta ce ga lajiriya na sahabi wato magamu daga ba jabir ibn mutaim ga anna radilan ata nabiyya sallallahu alaihi wasallam zan wace da ba da bi fa qala mai ya rasulullah ya wato ce ce ci ayul balad ayul buldan shar babu waji sheri ga jibo فقال قال فقال لا ادري انا بجميع falamma atahu jibrilu alayhi salam ka kuna jibrilu be ba nabi dina qala nabi ga ya jibrilu ayil buldani shar babu di sheri ga jigo jibrilu ya nabi ga qala jibrilu ga la adri atas ala rabbi azza wa jalla to ya tina ni sai ciga fanta naka jibrilu alayhi salam thumma makatha ma sha Allah an yamkusa thumma jaa fa qala ya muhammad yunti bi wuce ya muhammadu innaka sa'altani ayil buldani shar wa bi mi ga gabba ji sheri ga jigo فقلت ما قال jiri nikiya wa yin ni sa'altu rabbi azza wajal mabi sai ci min wace daga شر ayyul buldani shar bai di shari ga jibo fa qala sai ci maga aswa kwa zukuji wale ga to na gina na ga wo gube man go ci wo waili ni biayi ko gube ayi wo nole to sani na ebe ni bo conference no elege ilimi bo ye gube mun do ce to ye gbali ta su ci daga tabo lo ba wani kiyo elege ege ilimi bo masala ndo ci na shi waje na wuka ba ta kada je ko wuka bu jo ci ben weci wala o da ba mun do ci folo ju ju ji bayani masala ndo yo one by one elege elege elege la ilimi a ci ba ta yako ya yako ne daga ga ilimi noyo yanzu zuga ne ile ga ni ga jiya jima na abi patici a mun wuce mun ji ta gube a a'a nan mura ni jin girman kaya Allah ya samu dace a shahabu ungwari wa ne ba maliko ga kana nabi sallallahu alaihi wasallam yasalu yusalu fala yajiba ta yanzila alaihi alwahyi maliku ga nabi sallallahu alaihi wasallam ma fi ajin ajugan umayya ja sai waye ga ciji wa zalika fi kitabillahi inna madalita ta yace ce wa yastafunaka fi nisa kulillahu yusikum fihinna wa yasalunaka anil yatama wa yasalunaka anil khamr wal maisir wa yasalunaka anil jibali wale ne ba ta ajna alaiki ga sai ci chaya ji sayyidina ali radiyallahu anhu ga wa abradu ala al-kadhib idha qila amma la ya'lam an yaqula la a'lam yanar latuwa ta zafi ya koyi mana yanar laigba ta cin zabi a zaganin yi za su yi la'amma la ya lamu an ya kula la lamu a kajin zagaye ce ya nuka nuka nuka nuka maji ce an nuka maji ya daidai a da ke zagaye ya fata wani nuka nuka nuka nuka nuka mun ga ɗaya wuce mai lagare nun ga gane da ya ga ima jibi a magugo bai gaskiya ko Abdullahi Masud radiyallahu anhu ga iya yi wa nasu ya yi zawan gishi man alima shi an falya kulbihi da ga ɗayan wacce nan wugan wa man lam ya lam ya kul Allah wa alam ba na maƙyalu ga Allah ga da ilimi ba sayin na min ilimi an ya kula lima la ya lam Allah wa alam min ilimi wato bu da ne da da ilimi wannan ga Allah ga ɗayan wuya qala Allah azza wa jalla lin nabi sai ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam kul ma as'alukum alai min ajrin wa ma ana min almutakallifina ni a biya ga yalla da ga yalla e da ban do ce ya miya madam ni veje ji e ni takallufi ne ni da rin da jugwa su ga mi yana ukba ibn muslim uga wa sa'id ibn umar 34 shahran ugan wadda bi abdullah ibn umar itsa gbo wa bi guni fa kana kathiran man fa yaqulu la ajrin don ku don dama rajin ablabin umar da wani gami iya wasu ila sha'abi rahimahullah a matsalatin faƙala la'adiri a manyan alimamu sha'abi ga ya ci matsala da cewa shiga mikiya ni faƙila lawa a shagun gan ala ta sa'i min kaulika wai su zu yana wai gaga la'adiri na mikiya na wa an ta faƙi wa alin da ke fi kiyo ga yi iraki wa ɓata nan faƙala gan lakin almalaikata lam tasayi'ina qalu la ilma lana illa ma 'allamtana amma an ga malaika yusu ya ka kuna jan za cikin la ilma lana illa ma 'allamtana na gola al-fakir mutafakki ya al-khatib al-baghdadi yanda ta'zim al-fitya ibn al-jawzi wa li gal imam shabin ne an ga imam malik ya ce mas'ala ne ce mu ci ga la adri imam malik ga mi yani fajila la shagun ha mas'alatun khafifa na matsala na matsala na simfu na sahala matsala na zuwa ne faƙaɗi ba imam maliki ta ajiye mu wa ƙala laisa fil ilmi shay'un khafif a ga hangan inyan na lukiya da yi liyuwa amma sami ta kaunar layi azaje wanda su koya ga ina sanin ta laita kaunar ta gida na. fal ilmu kulluhu saqim al imam maliki ilmi ba ta lubi wa khasatan ma yus'alu anhu yawm al-qiyamah especially in ajiza ga cibo fun al-qiyami al-qadi ya dulu bi tadrib al-madarik ibn salah adab al-mufti al-mustafti fi ibn hamdan sifat al-fatwa al mufti ibn qayyim kuma ilam al-muwakkilin ibn wahab rahimahullah gowwana al-imam malik ya gam yanbaghi lil-alimi an yi alifa fi ma yi kaula la'adiri ngwayya man nun ga daye fi ma ne ga na gaju shi nan gagan la'adiri hijanin sayin da asa an yi hayya alawul khair ya ji fata ga da ke kadi gaji man ga na gaju shi ko ci gyanin ta ji ga wuɗyanin man nan ga wani alkhaira da wa ya man na inda wani imam maliki ya ga da nan da ce dogon lokacin ne eh, ibn wahab lalau na an malik la'adiri lamma la'anan alwaha da aya ga la'adiri ne ma malik ya ga kallo ne ga ya fe kawai ga to yi shege wuce la'adiri la'adiri la'adiri la'adiri la'adiri a mai da shi na yin nan dan yi zamani da kyar ya zabe ga miƙayen balwale da yau ce da jifa ta waya yan matsala ya kakan yana ga yana yele to media to mi tv to satellite jona abla ibn mas'ud uga wallahi inna alladhi yufti an-nasa fi kulli ma yas'alunahu la majnun lalle zandoro na ga ya zaje fatawa yin duro na rabu ga na na je cire. alamashi ga فذكرت ذلك للحكم ابن عتبة وتتغني قبل ابن مسعود ما حكم ابن عتبة فقال لو لو كنت سميت بها لو كنت سميت لهذا الحديث منك قبل اليوم لقوا قلنا ونصوب قانينا لنا ما كنت افتي في كثير ما كنت افتي ميا سيدا يا فتوى دوك نيا يا فتوى تشوبنا أبو خيثم قالوا قالوا بكتاب العلم بو ta yi na bari jaru bayani ilmin fadli bu wani noto yi za noto tun matsayin ya fata waya wato adatu da adawa ke yi shi yaro ku ya kanare mai ya ba kin bane da hankula da ta matsayin nan ku yau ku mini ya na mugun ya na mawaji wajibi ƙirfa man ja jannabu ne za sai jiye sai da ya fata wani ibn qayyim sai ga gawa kana salafu min as-sahabati wa tabi'in na tasarru'a fil fatwa as-salafu idan da kirkiji ajan sai na wane da sai jefe da ya fatawa nan wa yawaddu kullu wahidin minhum an yakfiyahu iyyaha ghayruhu dan wace maji wa ga dan wace biki ne fatawa ce yawi aga gun ga ba za ka kan aga gun ga ga lo ba ka kan ko ẹmọ́ kí ìbò lọ́nà tí gbogbo kúyàwó ìdá ìmọ́ yìí ní ilẹ̀ ní lọ́nà kake tẹ́lẹ̀ lọ́nà ga ya rẹ̀ yíò gẹ̀yẹ́ fẹ̀tẹ̀ wọn ní kí ayọ̀ kí lọ́tí nàìjíríà kẹlẹ́gbẹ̀ ojú gbé ya wọ́n lè nana kùdìdì ẹ̀díà abdurrahman ibn abi layla ga adraktu fi hadha al-masjid 20 wa 100 min al-ansar min ashabi rasulillah sallallahu gan gume zashi masallaci babu wannan aji tun ci hatuye shi min ansar min sahabi ji annabi sallallahu a sallama. ma hadun minhum yuhaddithu hadithan illa wadda ana kawo kafawul haditha idan da mina ba zanu rajin wa ga kan ga ba haditha da wani zanu shi duk ba wani bihaf wa ga wa bin wa ga wa sunan mai tiwani wala ke ga yo wa ma tiya ne ba su kwaji wala yusalu futiya amma jiza da fatawa ba illa wadda ana kawo kafawul futiya illa fa cewa ga zanu ci kukiya wa fatawa ye ma no ga idan ka zo no yin ne idan ka zo da wani da ilimin da da egila ta zannan tuwayen doki gan adararsu ni a tanwa 20 min al'amsar min ashabi rasulullah sallallam yus'alu ahaduhum anil mas'alati farudda hadha ila hadha wa hadha ila hadha hatta tarja ila al-awwal wa qalu ta'zim al-fitya ko yaji jawzi wa lagan ne ngan abdurrahman ibn abi laila ngan gumbe za shi sun ci a tuye shi mini an fa ni sa ja ni sa sallan jo aga ze ni giga ngan yi za ka zagan mun zo ngan yi za ka zagan mun ga a ja re ga wuce ki amma majin za ba za na giga ne ibn usaini rahimahullah sai kitabul ilmi bo nga kana salaf rahimahumullah yatadafa'u lil fatwa li'izami amriha ga salafu ji aja sai lafarta waya da ji ga da ji nuna ci ga da ji zanu ci ga gun ma e bo e cin wai labare e fatawa jo wa masuliyati e wa khafan min alqura la bila ilmi e e sula da ne da ji ne to cin madi ilmi amma wallazi yufti bila ilmi adallu min jahili zane ya fatawa mai ide ilmi ne zane giga jahili fajayilu ya kuri la'adiri wani harfi kadara na su yi jayili ya rajin ga wani zan ni a mutum da mutum ya ci tace wa ya tsanzi musulun kamar lagos sun gaske bar hukya nun gan hukya amma lazi ya karinu na sau biya alamin ulama amma da ya da alamin makparin shi na nto ga ju ma ke gbe kashi wa yuktibu fi masaili ya'rifu azru talib ilmin nta te ti mi ti da mas'ala ta to gi makanta te tengi udenan fa hada sharru azimun wa khataruhu kabir dan na sharru ji sharri te tenga dan ju man wace sarau no energy energy adi ti ba rubei e na inore ebo na nama nga malamman ji tun zamani ji dan guri aja fe egali fe ta bal tunda ci aya fe kitogi ibn e to zai ji kun fatawa ya ne da ya fatawa al imam malik kun ya labari ga akhbarani rajul dan wace ya labari annahu dakhala ala rabi'a ibn abi abdurrahman yabki دا da rabi'a ibn abi abdurrahman qatu fe tigi faƙala ta hunga ma yau ka kila wani tiyo man faƙala hunga istiftiya man la ilima lahu ada afatawa bi zanen da ilimi ne wa zahara fil islami amrun azimun labaru ciko kwando ci ma ji faruwa da musulunci qala rabi'a rabi'a gam wala ba'd ma yufti ha huna sashi da mutum ne ya fatawa fi abu na na a haku bi sijini min surakin gwara ga wuce yawon da kadan wani ne ci no ne ne ne ya gani na galo a littafi al-marifatu wa tarikin al-fasar wuto al-khatib al-bagadari al-faki wal mutafaki ta ibn jauzi ta azimul ta yi al-bar jami bayan ilma fadli yibo ibn salah maki ya tuya da al-musti al bo ta ibn qayyim kuma ilawul mukin ba ta alajin da jibe ba ta wai kibo dan wato ya zabi bi kiyaf da ta ga gwaji ne hayi babu dalili mu pátá àkó lálàbìlá ìlú látọ́ ẹ̀yà báyà nínú rẹ̀ ìlà ṣe ìbára mọ́tọ̀ púpá bí ẹgbì ìlàjì yàrá ààrùn ìdẹ̀dẹ̀ yíyà rẹ̀ ọ̀gọ́ ìlànà ipa kò jẹ́nẹ́bà ìdẹ̀dẹ̀ yíyà rẹ̀ zandó ọ̀dẹ́gá píkà pípẹ́ náà jírí dá ìdẹ̀dẹ̀ lílí gẹ̀ náà rẹ̀ lóòlé kó ìlà ṣíṣì gẹ́ tú àrààrùn ọ̀nà àtújì ìlàjì àmì ɗazu ya ba ko da shi bayan ganda ka da roko alalika ji makanta ta tangi ne ji ka tuna ka mutla ka wale ga zaka da roko ba ko ko misali bayan ya shi shi ga so ko da sunna nike yake zanne magawi muji ta yi hafizun muhaddisu alimun allamatu ofin oldi so zanen maga su kwaje sunna nike yake kai yaki makanta ne ta bukar da tafiyar fiki a cikin gan da ga kuta rububiya wuya ala suna su fat na fatawa na nawa ya ga su kwaje sunna na ruwa ajiyar da ga mutu shi wani nani wanda fatawa da ci da baya gizo da ta taba gune yawa in da kyautar shiga ke shi zuwa ni biyu alkawari ya labi la ilimi cikin zahira ne kawai ni Allah kiyaye mu dokun don da ya ne ngole man ji malla ka ngole ya ne la da ba ta da aga la ga da ajiyar comment gugu ibn jawzi ga hada qawl a wa tajuna mutawafiruna ngai ga rabi'a ga dan ne ya ne da da kiya nan ne za ci da ilimi a ku fatawa ya nan rabi'a sai daga ta mutadu ne madabare da kai falau a yana zamanin na haza ibn da zuga kai aga ga rabi'a to da zamani na ba ne zane da ilimi ne shi na da ba da su kun yi yanda mai tajarau alal fatwa man laysa bi alimi lillati bi zane da ya fatawa nan zane da ilimi ne wakibo ta goyi pagun ya dini mu ibnu salah in laga yin rabi a na ba magida na gina ibn salaga ibn salaga rahimallahu rabi'a kai falo a zama raka na ce su goyi rabi'a aga gada biya wasu da zamani mai cewa gore ma sha Allah wala haula la quwwata illa billahi al-ali azim wa Allahu wa ni'mal wakil ibn hamdan ga fa kaifa laura a zamanana wa akda wa ikdamu wa man la ilma indahu ala al-futiya Yau a tó tó rẹ̀ bí agálẹ̀ zamani yìí lẹ́nà na zai jẹ́ ilimi ne da ya fatawa nan ma kallati khibratihi amma da experience ta canji wasu isirati amma da tarihi wanja wa shu'mi sariratihi ne ya lalace maja wa yana ma qasduha sun'at waliya lalace nan waza kawai na sun guri ga ta ce wa gaji ba ya yi ko ma salatul fudala wa nubala al-mashhurin al-masturina bi wanda lamin mu bare mun ko wal ulama ar-rafi'in ar-rafikhina yamman naji bi ci ajina da ilimi ne wal mutabahhirin as-sabiqin wanda zai a ajiya du fika to amma shi zalina wa ma hadha fa hum yanhauna falayan falayan da na ga ya fatawa jin lugwa ya ga yau na bahuna falayan tajuna amma sa tuga ya ga je iri naji lugwa ya ga naji lugwa amma lugwa amla lahum bin bin ikasu juhala alayhim ene sanza ne ke je na ja yi ya ma gun ja yi me shi ba a mai go wa taraku ma lahum fi zalika wa ma alayhim wa taraku ma lahum fi zalika wa ma alayhim go le tsaye na je na tsaye na ta ta wai le ti na ba ta ji na mu biyan fan faman aqdama la ma laysa law ahlan min futya wa qada wa tadri aw tadris Sani ga da ana kin ke da yanayin wuji cancanta wanda ya fatawa ko da ba hukunci ko da wukatun umade ilimi ga na janin a sumun zanen wale su ji fa'in na aksara minu wa fa'in aksara minu ya zaga continue da yan najin waya fatawa umade ilimi wa ba hukunci umade ilimi wa wukatu umade ilimi wa asarra mai kontinu da jijiyoyi wasu mara mai cira waduyi fasaka zanen gaya fasa ke wala ne hilli kabulu kawuliki ungwaye na ago gaza irin nuna wala fitiyawu magwaye na ago fatawuna wala kazawu magwaye na ago ta hukunci buna wa za hukumu dinin islam na gaya hukunci ya musulunci wala ci bara liman khalafa za sawab zanen maga aliyan nan na tsone daidai nan ba nan gawa ne a yi kirawar da gaza wuciya fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un هذا صفة الفتوى والمستفتي ladan nabi ibn qayyim sai ga na qala ba'd al ulama na tashi mun shiga fa kaifa law ra'a rabi'atu zamanana cewa ga ga rabi'atu nabi abdurrahmani ule zamani na ne nan waya kadabu man la ilma indahu ala al futiya ko bai zane jeto ilimi ya na ci annabi yawa da ya fata wannan watawasubahu alaiha idan ma yadda wani a gada fatawajo wa madaba takallufa ilaiha idan ci magwata da gada fatawajo wata sallaka gube jali wuce wa unca fatawajo ke gobe jali ciwi wal jura zani da shishigi alaiha ma qillatil khibrati umma da experience wasu istirati ko tariyu mai jin zakirka wa shubi salidati yana musa da wani maji wanja huwa min bai bayni ali ilmi munkarun augari da nota ma munkaru tsakanin maji zan da wuce nu dika suna ko to mai gura faci maza kaza da ji faci to maza ka da makanta ji ya je mu fita ne falaisa lahu fi ma'rifati kitab kitabu suna wasa da salafi nasib idan nadda na unje kunje qur'anu ya kunje sunna ya kunje asaru ya salafi unje rabo dole ilimin na ba wallahi budi jawaban bi ihsanin wa dugan ya je je jawanja wa in sa'ada al qudra wa in sa'ada al qadaru fatwahu kana yakulu fulan ibn fulan kadhalika yakulu fulan ibn fulan kau ga gaji kokar wato to kada wato ci da to muwafaka da to ya gano wa gani ayyasu na zaka zaka da yi zaka da ya fatawa iri kaza ma zo يمدون للإفتاء باء قصيرة وأكثرهم عند الفتاوى يكذلك إذا جاء يمدون إذا قوتا للإفتاء إذا قوتا وعدا يا فتاوى باء إغوانا قصيرة إغوانا مقبال إمانا إغوانا دي كالمو وغوانا فتاوى يونا وإذا نادي لمن صلوي ga كان من ne mace je limina kiya kijo a kiya testify ga wajen wo wa aktaruhum inda alfatawa duk no doza wuce no zuku a te aga yi zoto ya to fatawa yu kazliku inda an an yi zaka zan kazalika kala fulan wa kathirun minhum nasibun mithl ma haka wa abu muhammad ibn hazm duk don doza ya to mamin ya go islati kenna al abu muhammad ibn Hazmi to yana ga kana inda na mufkin qadirul bid'ah ibn hazm ga da fatawa wace da ba A da muftin wace da ba abu ga wuce da ilimi kirki ilimi ga hancin ya fakka da la yafti hatta ya taqaddama hu ma yaktubu jawab wal yana ko wala ya fatawa fa dai go je ga wagala da ba zan ci yadu. da wuce ga da yake ya babu agala taqaddama fatawa shi yi tu sai yaktubu ta sauji ya kaci karshi bugan jawabi musle jawabi sheikh ya je ya je man kazan ẹ̀gọ́ jí gáàlẹ̀ philosophy ìdàbára irin náà ní fọkúdìra àníṣtẹ́lẹ̀fà ya ni fi jẹwa efò ti rẹ̀ mufti gúbà ṣáàdé kí lè bá agbẹ̀ níyí zanagán ilẹ̀ náà ní kó àtàṣẹ́gbà yóò lè fọ̀tẹ̀wà lè bí kí wọ́n lè òjì bá fakada ba tahdahuma wunci aka ci karkashi baga jawabi misir jawabi shaykhaini e je nan ya nan wi dede de je nan mun guba ba wunci ya ne faqila law ata'u innahuma qad tanaqada in ga wunci ne ya je nan ga wunci فقال هو انا ايضا تناقضت كما تناقض متو متو يلوجي ما انا gungo يغوجي كين ne gaman ba wace gogoji wala ji ganewa eh wọ́n lè kẹ́m náà gẹ́gẹ́ gẹ́gẹ́ mọ́ ń gúbà níwọ̀n egungun bí oyin tọ̀hún tóhun lè tàṣí òun tóhun egungun bí oyin wakadi akama Allah subhanahu li kulli alimin wa ra'isin wa fadil man ma fi ko na na latuna mandoro da da sai ta ga zai lada ba na lada na lada shi ga gaje la tube ci kenan wa yara juhalu wa humul na musajalata wa mushakilata wa mushakalata masu abele adille matsalujiye wa annahu ya jiri ma'ahu fil maidan wani masu sai legan wadda zagu ta cin ya nita jo wa annahu ma inda al musabaqati kafara sayruha idan cafe sai bele ka kakuna eh, irage ale gangan wasu bile gan ke zane wa gan doku gugu ne maci nan wala fiye ma izata walal ardal wa harkar zawa'id irage wa durufan in ta toro ni durufan tawila wa ra'au zumubo ka zana bil artal ke da shi cintare dabba na wa hadaran bil dun fake ga da cintare sarauni nan وخلاله الميدان الطويل من الفوسان ko to ma aje to zani yo a tudo ko dokuna ne ne wai go babu non zan wace da mu wai da ilimi ne mu riga ne ko amma da ge mun wace da mu gari kiyo wa fe ge tiju ti ga ku ta chamu la ga ku ta chamu a fe ne ga ga do mun shi agulo gubo zai kana gani wai da ta ga alani mu ya sha

falau na bisa himaru da ya ga tattagi in foto waye siliki ko wani da da daraja da yi a kanin lakala na sai da ga ya laka ya ya laka min himari to ba ni tattagi ga to to ga mu kai da ga bo ni fa mutage mukan kan su sa ku ji muke waji fan muke alkimba fan umade ilimin alkur'ana umade ilimin sunna wanda ilimin asara wanda ilimin ijimawa wanda ilimin makasidu shari'a wanda ilimin na jungoyin wuje bayanin kanu ya fatawana muke ga mutaka ne mun yoga mutum ya ce ya fatawa biyayi no ne ko to sun ne zagar zakan zan je mu je mun ji kafin a cikin zane a ɗuye ainihin wuce mutu a cin wa ko laji ganewa wato wa haza darbi na ma yastaftu na bi shakri la bil fadli wato safiri na naji e za jawa naji fatawa na ya ya gani bi sheku ma na biya fata a o gure bi koji ko da alkin ba shi da ruwan lanti lanti wa bil manasibi la bil ahliya ga matsayi haka kala zaje muftiye ji kaza lalimu ji kafin dorwa haka kala zaje liman ya fu kaza lalimu da ilimin dorwa wa kad garrahum uqufu man la ilma indahu alaihim in peza na ji ne bo be ji dai nya na maguna ke ne ga dai kata ka dai ma ban ja ji ta wa a wa musarati man man ajhalu minhum ilayhi zai ji majai ta ke ga yana aja din da tun da irin ne bayi ta'iji minhumul hukuku ila Allah ajijan ko ta'iji minhum al hukuku ila Allah ta'ala ajijan ko le ne ganji zuku a tafe ku e gaki lo ba va va vai wa tadiji illa man anzalaha dajijan ko le ko dajiji dawda eh agagan bẹ̀rẹ̀ látúnà kila wakala yi de de rauzi noise yi wa sai tsani fatawai zane eh ta ga man zo dai yi e na magalu eh gaskiya ka wani ku ta ga mo iri e ne ga fe mo faman akdaw bil jurati ala ma laysa bi ahali min futiya wa qada wa tadris ana ga ji unci da gadan nuji cancanta ya fatawaya kwalikalanci ji ko katuna ita haka isma zanni zanne ayu ayu sune boko a gaban kuje ni ga wanda da da wuce ne boko luluwa wallan yahilla qabul futiyahu umago na go fatawuna wala qada'i magoyi na ke go alkalanci na wajina da hukumu dinin islam na ga hukunci ya musulunci wa in lazimat unu unufu min unasin ko kul ya rabbi la la turgim siwahum wa yan rage unufu min unafin ka ga ga e ga no tin fa kai ya zaluwa ga kai ya zaluwa ci ka zaluwa ci ga me gannabu fo kulo ga daga yara biya wato yace la turgim siwaha ga ngoli e ya zawon ci to ga wala she kiyo wani e ganna gaskiyu yo ne mi kai da wugan da babu fama na kulu na nufi zamani na hiya da zamani na yau to ya ni sheka albiri sadina abdabiri wai gaba hiya da zamani na yau abaki ibn kaili da ibn hamdan da ibn sala da ibn jawzi da rabi'a ji algari ne fata zamani a jima maliki ne nan allah kiyaye ne wani ne fata ne ilabi bikiya fuko a yanzu shi gan èdè pàtí firifi, fondoro wa alimadi si babu wa wa gawo raya lole ela ti be yi ti o to e ili mi za meje de kem no gaga ga shawu ji gane ngo le na jide dia Allah kiyaye mu al mabhas al hamid al khamis mabas gutu shi ne insha Allah fata ga ga karshe kakin lozo ne yau nan بيان طريقة الإفتاء عبر القنوات الفضائية ومن يتولى الإفتاء فيها بيان كي يكون إذا لم تنقع فتواتات قنواتنا كو channel fiji ya ɗaya ji wani ko ya tv ne satellite da sauran suna wa man ya tawalla iftafiya zo ta ma ya fatawa ta da nairi na jowo kanatu channel kana wafi plural alfada'iya ki ya space ji mana tv gado tv gado rifa ne na tv channels mini yana wa dano wasailu la zamanin nan wa iri iri iri iri iri iri iri ebo technology gan be gan be woro na jabe discover shi ne ne tiya kan doro na ene yewa ga yi ba su ba babon nonon Fo nga yi emiye tv je emiye satellite ji na da mini emiye media wuci kwaje wani ebo ni wa gashe ba takari da hanyar sarauni kuma da kinkin jo da jo kakani bal wa eza ga ni ga fatawa ni ya shi ba nga cewa tv wa mu yuto we la be jo benyo kemi na ma wa fa sarauni ne za kodi e ya za na kan wata ba na ya fatawa na wani tv wuce wani da nan doro ya za kawo ruwa wanda zai ciwo nan ko ya za send ya text message bi ko ko ya za send ya email through internet ko ya za send ya fast through fast machine batan ta je ya yo na ja gaje zane ya fata wani bayi nan zane magana lalitiri fatawa na ji eh, ya ɗe eh, miyan media jobe ne tv da satellite jina wale gan ne ji faruwa daga kojo kakan iza gafata waya ko ko na mawali a yi mufti gan za na gafata wani a yi gan dago bai waya ma ya ji ko awo to mai zaden bo na tobu na yin zane presenter ko na an kwanin program wucinan ko wunca fe gba fatawa zannan ko to ma agu ga wuce ga wuce ya gina ya bule ya juya awai ga dinga ciwo to na ga tiya da tun da zan fax ko email wani muke yi na. wani na ibenin baranich wani amini ya kone alamun tunan ga gan a aje program na jefa ta waya ne ko? a de program na ma Allah ci shiga to topic kazan ga jiga na ko topic kazan ga tiritin na maza na ga shi bo kan ga na zuwa kai da ga call bi a wa ga kin topic wuce ne ga da ni ba sai dikiya ga sai discussion dona wale ga galibin ga ni daga gina wuya ce topic ko ci bango ne da na fata wannan brain wa concentrate daga nyogan amma bai don gole kaga wujin na ce to a ta dindoro gole wunde kofiyan tashtitu waya zana ya fatawa na shekka dan ba live fatawa ne yanin in da dan jumu ebo na zane ya fatawa na wa'adi ya taci e ke wun study ya fatawa na cewa galibiya na mu wa jingwa lutar da cikin da kuskure na wallahi alam na maje dan jagan nan sashen channel ya tv ji ada da wa zanu wacce na daidai fatawa da yi wuro garibu ya gwaje wukos ne ni gwaje ya yi gibu society wani ko a da ga irin na wabi a shugaba da ta yi ne tivo a cikin gwaga a cafe gugan doci ya bada wasu ga gairin na shi ya bo jama'a ji fata lafiya ji fata dun manugo tsakanin wanda ji makasa tsakanin ji makasa ji makanta no ne ya le na ji ya ni tiri ya kaka bebe vija sai ya fatawa ta yi media irin na jibo a yi man wuci ko wuci ko shi ne jiyan musulmi shi na ma a na ma. matsayin fata fatawaya ga ga ya wani ngori ya ko wani kin ba larabi ya gula ba da mu kyashi ko yi da yin wuce ne ba wani wata ba mini minista yi gwaya wa da na yi rinna ji wani mawuci kwane fi a shogan da kuliyar shari'a shi nan a da ta gaji a haliyar ilimin wucin ganar yin tashi ake jirgin makarantar da ci don gobe na jirgin makarantar ilimin shari'a jinan nan wuji ga kuliyatu shari'a buwa tiya jami abuwa nan amma da wa ilimin shari'a buwa ta yin manjo ya e zai mada ta can ba a kunke da a a a yi kin gani da katuna sashi yau tsohon iya e adamini kafin jama da sun ato a gina da kafin ji Fashi zamu ce wato madabo a sai ga zamu je zamu mu fakirul islami islamic kinka ko amma duwe da ilimi shari'a ya wanda safin na wato madokon amma zuman na bayan ya ganci suku eza yi.

fatawa na mun waya ne tiye mu madaba ta asubance maza abi madaba bukata muke daboyin alaizi ne a zai ne wuya fatawa adake aga de board ne permit fatawa ya yirin nan ebo ada fatawa luwa la agu gu e egwa zai ji katun abi jayi ji dan do ke ga gunwa alita sai game alita ta liga katun giba abun for now mana ga ji daidai na sai ala duya mana mai ga cin da cinan sai fadi ya dana al-mubhafu sadiq bi lahi ka ta yi guru allah mu biya lika a ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa tubi laika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu